Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasin namu. A darasin mu na yau shine yau zan koya yadda zaka sawa WhatsApp ɗinka security. Da zarar ka zo zaka shiga WhatsApp ɗinka ba zai buɗe ba sai ka sa security sannan zai buɗe. Sannan security kala biyu ne. Akwai wanda zaka sa wa WhatsApp ɗin gaba ɗaya akwai kuma wanda zaka zaɓi wani group ko kuma wani mutumin da kuke chatting da shi baka so duk wanda ya shiga WhatsApp ɗin naku ya ga chatting ɗinku idan zai shiga shi ma na zaka iya sawa iya group ɗin ko kuma iya mutumin security sannan abu na gaba daga karshe zan nuna yadda ake downloading na wannan whatsapp din sai ku biyo mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana siyudi ahmad keke ina gabatar muku da channel ɗina mai suna keke tish da farko dai idan zaka sa wasu ɗinka gaba ɗaya security shine zaka taɓa nan bayan ka taɓa nan sai ka taɓa food mode bayan ka taɓa nan sai ka taɓa nan bayan ka taɓa sai ka je can ƙasa so sai ka kunna nan so duk abin da kake so ka sawo sau ɗin naka sai ka taɓa misali idan za ka canjin password a yanzu in ka bar shi iya pin ɗin nan so password ɗin shi shine 00 da zarar ka zo shiga sai ka sa 00 ka buɗe so amma idan kana so ka canjin password shine sai ka taɓa nan kana taɓa sai ka sa irin number da kake so ka sa da zarar ka zo shiga wasu ɗin za ka sa shi sannan sau ɗin ya buɗe abu na biyu kuma shine a nan za ka shiga idan fatan ka sa na zane kenan za ka shiga anan sai ka zanen da kake so ka zana wanda idan ka zana shi sannan whatsapp ɗin zai buɗe sannan shi kuma nan idan ka shiga za ka rubuta question and answer ka zaɓa da kanka domin idan ka manta password ɗin naka za su tambaye ka abin ka rubuta nan za su tambaye ka sannan amsar da ka ba kanka za su tambaye ka idan ka manta wannan abin da ka rubuta a nan su wasu din ba zai buɗe amma da zarar ka manta password din sun ce ka rubuta wannan abin da ka rubuta so zai buɗe misali tambayi abin da suke so da kanka za ka ƙirƙiri kwashin ka sa misali my channel da kanka za ka ƙirƙiri kwashin din ka sa misali ansa bayan ka ƙirƙiri kwashin da amsa sai ka sa to shi amfanin wannan ko da ka manta password din da ka sa na security whatsapp su za su tambaye ka wannan abin da ka rubuta a nan kenan kana rubuta zai buɗe sai abu na gaba shine idan kana so ka sa wani mutumi wanda kuke chatting security wanda duk wanda ya shiga whatsapp ɗinka sai ya sa security sannan chatting ɗin zai buɗe ko kuma wani group wanda duk wanda zai bude group din nan sai ya sa security sannan zai bude zaka je daidai wanda kuke chatting da shi ko kuma daidai group din da kuke chatting da shi bayan ka je daidai inda yake sai ka shiga ciki bayan ka shiga sai ka taba nan so kada taba sai ka taba nan to sai ka sa irin security da kake so ka sa kamar yadda muka a baya misali pin ko kuma pattern ko na fingerprint sai ka sa so kana sa security to shi wannan group na riga na kulle shi bai taɓa buɗuwa ba yanzu misali bari ku gani to dole yana sa password ɗin tunan chatin ɗin group ɗin zai buɗe sannan kuma kana so ka cire sai ƙara koma yadda muka yi sai ka taɓa nan kenan sai ka sa password ɗin a yi off da haka ne za ka sawa chatin da kuke da mutum ko kuma da group ka kulle shi wanda duk wanda ya zo zai shiga chatin din sai ya sa security sannan abu na gaba kuma shine inda kai downloading na wannan whatsapp din da farko dai duk inda ka ji an ce a kasan bidiyo a youtube akwai link inda zaka duba shine zaka taba nan wajejen to kana taba za ga bayanan bidiyon ma ya riga ya bude so yana buɗe za ka duba misali kamar nan gashi nan na aji ga link din so sai ka taba so kana tabawa zai kai ka opera ko kuma wani abu da ka zaba wanda kake browsing su kana budewa to kamar da kuke gani da zarar ya bude sai ka je can ƙasa sai ka je can kasa so kamar da kuke gani gashi nan download sai ka taɓa nan kana taɓa sai ka jira ya baka sakanni za ga baka zai baka sakan kamar da kuke gani ga sakanni nan sai ka bari ya gama kakka shiga ko ina so yana gama zai kawo kanan so yana kawo ka sai ka taɓa ne zai fara downloading kamar yadda kuke gani a nan so ta haka ne ake yin downloading na wannan whatsapp ina fatan kowa ya fahimta abin da na yi yanzu su kada ku manta da subscribe da share da liking na gode